الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله <clears throat> أولا لتافي العواصم من القواسم wato littafin da yake yin bayani game da wasu matsaloli da suka taso a cikin musulunci wanda wannan matsaloli ya sanyo al'umman da suka biyo bayan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam suka rika samun rarraba ah, muna matsalan Usman bin Affan matakin ƙarshe wato tuhuma na goma sha takwas shi Usman ya yi tsawon rayuwa kwaran gaske na shekaru da na zama a kujerar manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam kuma lokacin musulunci ya yi nisa wani abin an faɗa kafin ya kai can ƙarshe an jujjuya shi an ciccanza shi daga asalin shi da aka ya samu tuhume-tuhume da matsaloli har aka samu wasu mutane suka haɗa kai daga ƙasar masar egypt suka haɗu suka zo da tuhuma guda goma sha bakwai su ne muka karanta usmanu kuma ya saurare su galibi <clears throat> sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa waɗanda suke na a cikin garin Madina sun fara tarbansu sun ji bayanan ba su ga wani hurumi ma da zai sa a saurare su ba ya kamata kawai Usmanu ya sa wakili ne musu bayani su koma amma Usmanu bai ga haka ba ya ga abin da ya fi tunda sun riga sun zo shi kuma suke tuhuma to bari ya ba su amsa to mun ji amsoshin duka sun ƙare to sai aka samu matsala ta sha takwas ita ce ta ƙarshe shine aka samu wasu suka rubuta takardan ƙarya sai suka ba wani suka ce ya zai je ya kai masar ana umurtan gwamnan masar ɗin da waɗannan 'yan tawayen sun dawo duk ya kashe su bayan takardan ta ƙarya ce kuma aka shirya mushi yadda zai yi don a nuna cewa usmanu bai da gaskiya domin da aka bashi wasiƙan ya hau dokin yana tafiya da ya hango su sai ya je kusa da su sai kuma ya gudu sai ya je kusa da su sai ya haye wani dutse sai suka a ah, to wannan fa kaman bin su yake kuma yana bin su baya so su gan eh, wato su gan shi sai suka dana mai turko suka kama shi suna kama shi sai ya ce ai baya so su gan shi ne an ba shi wasiƙa ne aka ce kai ma gwamnan masar da sun zo da aka shi kuma cikinsu har da muhammadu dan sai na babban dan sai na abubakar kuma a listin ma sunan shi ne na farko da an zo da a sare musu kai to wannan shine tattaunawa da muke yi takarda ta ƙarya shine malam muka tsaya inda yake cewa a usman ya ce musu lallai bayan sun dawo sun kamo shi sun dawo ma Usman da shi Usman ya ce lalle wannan takarda ban rubuta ba ban sa a rubuta ba ku kawo shaidu kwarara guda biyu da suka tabbatar da ɗayan biyun nan ya faru ni na rubuta ko kuma babban sakatare na ya rubuta in ba ku kawo wannan ba to ni zan rantse muku da Allah cewa ba ni na rubuta ba ku koma ku tafi abu an gane wannan ko to wannan haka usmanu ya tsaya sai suka ce ba su yadda ba har mala ya haskaka mana ya ce an samu wannan fitina a shugabanci so da yawa an samu wasu yi ƙarya tun kafin usmanu ya hau tun lokacin umar ma an samu wasu yi ƙarya kuma har muka ce a zamanin yau rubuta wasiƙa da sunan shugaba ko satan sa hannun shugaba ko tambarin shugaba wani abu ne adi wanda an saba ƙwararru wanda suka shirya wa kansu fitinar rayuwa cewa sai sun yaƙi shugabanci ko irin shugaba ne aka sashi a gaba akan samu irin wannan har malam ya kawo mana maganan wato abin nan <clears throat> abin nan littafin isaba wanda ibn hajar ya zo da shi wanda ya bayani cewa tun lokacin usman bin affan um, umar bin khattab ma an samu wannan aka samu wani satan sa hannun shi da tambarin shi ya je rubuta wasiƙa akwai littafin wasiƙun ƙarya ma da aka rubuta mu shugabanni wanda malaman musulunci sun fitar da shi kuma har yau ba a daina wannan ba an gano wannan ko saboda shugabanci jarabawa ce da fitina shugabanci to malam ya ce faƙalu bayan usmanu ya ce musu bai rubuta ba bai sa a rubuta ba su kawo ƙwararen shaidu biyu da ya tabbatar da wannan ko kuma yana rantsewa da allah ba shi rubuta wasu tafi sai suka ce faƙalu tusallimu lana marwana suka ce a'a marwana babban sakatarenka marwana bin hakan ka ba mu shi kawai wannan takarda shi ya rubuta zai kulla mana shirri mu tafi da shi yadda muka yanke mai hukunci in ma fille mai kai muka yi in ma iya muka yi da shi shi kenan magana ya ƙare faƙala la to kun tun da aka fara tuhuman usmanu ba a samu inda ya ja ba sai anan duk saukin usman ya ce bai yiwuwa shi marwana ɗin nan da ake magana marwana bin hakam shi ne babban sakataren shi gaba ɗaya daular da ta taho rekod ɗin da ake da su gaba ki na lokacin abubakar da umar da lokacin shi da shi ke duk yana hannun shi to yanzu wai a sallama musu shi su je masu kashe shi ya ce a bai yiwuwa ka haka kawai ba ku kawo shaida ba in ma laifi ya yi ayin sai ku ce kun kawo shi kara in tantance laifin shi ni in yanke mai hukunci ko ba shi na abin da za a yi ba a ba mu shi kawai ka sa ido ya ce la sai ibn arabi ya ce walau sallama hulaka na zaliman aiko da ya sallama shi da ya zalunce shi ga ma ka'idar musulunci ne manzo Allah ya ce wala yuslimuhu ai ba a sallama dan uwa ba a sallama shi in kaga an sallama dan uwa sai laifi ya cika lakana zaliman to malam ya sa footnote qala shaykhul islam ibn taymiya fi minhaj sunna wannan footnote da malam yake sa mana ku koma laburarin ku kowane littafi ce a duba sai ka duba laburarin ka sai ka kara dubawa. amma dai mala habibu sautu ku dina hana muka ratun nan wallahi kuna mitin kun hada mu kun hana mana ko na'am um afwa kai ina ma nake uh, qala shaykhul islam ibn taymiya fi min minhaj sunna shaykhul islam ibn taymiya ya fadi a cikin littafin sa na minhaj sunna mujalladi na uku shafi na 189 yace bal Usmanu in kana amara bi qatl Muhammad bin Abi Bakr Usmanu idan ya kasance ma har ya umurta aje a sare kan Muhammadu dan Sayyidina Abubakar wa aula bi ta shi fi cancanta ma ai mai biyayya mimman talaba qatl Marwana daga wanda suka nemi a basu Marwana su kashe shi to wai su wanda suka nemi a basu Marwana su kashe shi su kashe shi a matsayin su nawa ne na an zalunce su koko na shugabanni shi ko usmanu halifa ne shugaba ne yana da dama in ya tabbatar da laifin mutum ya san yanke mai hukunci ko da kuna kisa ne cikin muna akwai mai shakka akan wannan ai su jina ne hukuncin jina ne na shugabanci ko hakkin ka ne na jini ba kai za ka yanke makanka hukunci ba sai dai ka miƙa ma hukuma ta tabbatar ita ta zata mashi da wannan hukuncin na jini saboda shugabanci jigon abin da ke karewa akwai jini a ciki a tsara jinanan mutane in ana so a tabbatar da hakki na jini to sai di shugabanci shi ne mana ce ibn ya ce ai in ma hukunci ne na da jini ya tabbata shi usmanu shi ke da karfin ya zartan maɗayan biyun nan ko muhammadu ko ko shi na ɗaya ba su ba su da ba su ba ‘yan ma waye ne fasu ‘yan tawaye ne Allah ya kari wannan shi ake ce mafutuna abubuwa su taso su dame kari su yadda za a yi saboda haka ya ce ibn taimiyya kenan yake cewa li'anna usmana imamu hudan ‘yan shi usmanu shugaba ne wanda yake ake karɓin shiri a hannun shi ai manzana da kanshi ya ce zan akwai halifofi guda da za su biyo bayana ku rike sunna ta ku rike sunnan su ku kame shi gam ya ce su gabani ne na shirya inji ji Allah ya shirye su wa khalifatu rashid kuma halifa ne shiryayye yajibu alaihi siyasatu ra'iyatihi wajibi ya jagorance al'umman shi in an ce siyasa shi ake ana ce fassaran siyasa shine jagoranci wani mai littafi na cewa fasasa bi ka khalqi linan wa shiddatan manzala ya jagoranci al'umma wani lokaci ya sauƙaƙa wani lokaci ya ciza haka shugabanci yake wani lokaci ka ga abin shugaba kamar ruwa wani lokaci kuma shugaba ga ya ɗauke zafi an gane wannan ko ah, wa qatlu man la yadfa'u sharruhu illa bi shi shugaba ne wanda ya halatta ya sa ya halatta jini ya sa a kashe wanda la yadfa'u sharruhu sharran shi ba za iya turewa ba illa bi sai da kashe shi akwai wanda yake fitinanne ne a cikin al'umma kai wato a cire shi a cikin al'umma shi yafi zama lafiya ga al'umma kamar yanzu ne misali zaka samu wani ai masharraci ne banda kashe jama'a babu abin da ya sa a gaba ai kaga wannan a kashe shi shine mai shine aula da rayuwar mutane an gano wannan ko wa amma ladina talabu qatl marwana amma wanda suka nemi a basu marwana su kashe fa qaumun khawarij mutane ne fa yan tawaye mufsiduna fil ardi barna suke a doran kasa laysa lahum qatl ahadin wala iqamati haddin ba su da hannun su yanke wani hukuncin kisa ko su yanke ma wani haddi sannan walaisa in ji ibn taimiyya kenan walaisa marwanu aula bil fitnati wa sharri min muhammad bin abi bakrin sannan fitina da taso in ka auna in ma cikin fitina aiki wanda ke cikin fitinan muhammadu ne dan sayyidina bakar dan shi a cikin matasan jarumai sahabbai ba a san wani mutum kwara ɗaya wanda ya shiga cikin tawaye ba shi kuma ko shi sun mushi abin ne ta baibai din sai daga bayan baya ya gane kuskure ya ta kuka har aka jawo abin da aka ja kashe usman ba za ka samu wani babban sahabi abdullahi dan abubakar abdullahi dan umar abdullahi dan dan asi abdullahi dan masudu abulai dan abbas matasan sahabbai usama ka samu wani matasan sahabbai a cikin harkar tawaye a babu su sai shi kadai shi sun yawon lokaci da an zo maganar yan tawaye sai ka da ana ta faɗan shi kaman ka ce Kashi ba a so ya zama yana cikinsu ba ba so ya zama yana cikinsu ba sauran wannan an riga an sallama su an haƙura isa da wata matsala ta sassu gina cewa da muhammad ɗin sayyidina abubakar da muhammad ɗin sayyidina abubakar saboda shi babba ne dan babba ne kuma kaddara ta sanya ya fada cikin yan tawaye har aka zo aka yi ta'asan da aka so wani an gano wannan ko saboda haka malam ya ce a wannan yanayin ma in ka ce wa ke cikin fitina ai ba marwana ne yake cikin fitina ba muhammadu ne yake cikin fitina in ma za a yanke mun hukunci sai da a yanke muhammadu ba ba marwana ba don shi marwana sakatare ne kawai yana jiran a ce kaza ne sai dai duk record din da ake da shi na musulunci a wannan gaban tun daga lokacin manzo Allah har zuwa karken sayyidina Umar to dina hannun shi sannan kuma duk aikace aikacen da ake yi na musulunci da Usman ya hau don Usman ya hau gwamnati ya sa'a duk rigingimu an gama shi kuma an nesa da ci gaban musulunci a kasashen duniya don wanda ya sha wahala haɗa kan mutane sai na bakar umar lokacin da ya hau an gama aiki an gama haɗa kan mutane sauran aiki to shi kuma usman lokacin da ya hau an gama shirya aiki a an yi nisa da aiki shi ya sanya zama wanda suke wara'an nahar wanda suke bayan teku duk lokacin an sasu a cikin musulunci musulunci ya nisa a gabas musulunci ya fara shiga cikin kankara an tsallake ruwa an yi nisa to duk rekod ɗin da ake da shi yana hannun shi ne to kai yanzu wannan ai ba karamin jari ba ne sannan ga ilimi ga hazaƙa ga shi matashi kuma kai sa'a ma'aikaci to sai a miƙa wannan ka san wani lokaci ka za kan ce wai rai bai fi rai ba eh wani yare ne amma rai ya fi rai akwai wanda yake ba za a iya ba da shi ba za a iya gumma a ba da mutum kaza ma saboda shi kamar shugabanci ne inda za a gane eh, rai bai fi rai ba a wani wurin wani wurin rai ya fi rai in aka sanya shugaba eh, na musulunci misali za ka iske ana kokarin kare shi saboda in aka rasa shi karshen ta a samu matsala sai ga shi an mushi katanga an sa ana kare shi yanzu nan ba gaban liman ne aka yi wannan dan gidan na ciki ba a lokacin maza ba irin wannan me yasa aka yi shi daga bayan bayan baya aka samar da shi saboda tsare limanci da an fara kashe sayyidina Umar yana limanci aka fara bin aka zo aka kashe Usmanu aka zo aka kashe Aliyu to sai aka shugabanci haka nan a ai ba tunani bane ba ai ba haka ake yi ba in kullum ana canza shugabanci ana kashe shugabanci hadari ne hadari ne sai aka fara tunano ya za a tsara shugabanci ya za a tsara shugabanci da haka ake ta a samu wannan a samu wannan shugabancin ake so a kare an gano wannan ko Allah ya taimake mu saboda haka malam yake cewa walaysa marwanu aula bil fitnati wa sharri min muhammad bin abi bakr ai marwanu ba shi shiga cikin wannan fitinan da rigiman ba matsayin da yake da shi a fitina da rigingimu dunna muhammad muhammadu ya fi shi wala huwa ai muhammadu bin abubakar asharu bil ilmi wa dini minhu ai min marwana sannan in ka auna su a matsayinsa na matasan ma da suka taimaka ma addini tsakanin muhammadu da marwan ka sa su a faifai to a tsuran ilimi ba ɗaya suke ba marwana ya wuce muhammadu ne ba kusa ba an gano wannan ko hakanan riko da addini ka auna su marwana na gaba da muhammadu nesa ba kusa ba an gano wannan ko bal akhraja ahli sihahu iddatu ahadithin an marwana idan kana duba sihah bukhari muslim da littafai sahihai na asarin hadisai sai ka samu hadisan marwana bin hakam ba za ka samu hadisan muhammadu bin sayyidina bin abi ba an gano wannan ko hatta yawan hadisai da suke da shi da jigajigan da suka samo hadisai daga wajen marwan ba a samu irin waɗannan a wurin muhammadu na muhammadu ɗan kaɗan ne ƙwaran gaske hu ƙaunin ma a ahalil futiya sannan yana da faɗa aji a fatawa a hukunce-hukunce na fatawa na musulunci kuma kaga sai Allah ya mai tsawon rayuwa marwan na hakan, har sai da ya zama halifa ya zama amir ya zama cikin sarakunan da suka mallaki suka biyo bayan umawiyuna sun fara mulki shi ya sanya lokacin da ya hau halifa aka yi wani irin aiki na ban mamaki lokacin da irin su uzbekistan su waɗannan waɗannan waɗannan ƙasan suka musulunci yi ƙarfi a cikinsu lokacin da ya hau saboda ya hau komai da hannun shi ya san tsarin ya san abin ya san tafiya yanzu in ka samu shugabanci ka ba wanda bai taɓa yi ba to kafin ma ya gane shugabancin to shekarun da za a yi ma ba kaɗan ba ne to wanda ko ya taɓa yi ko yake da yake da wata basira a kai sai ka iske lokaci kaɗan ya gane abin da aka samu gaba an gane wannan ko saboda haka malam ya ce yana da ƙaunin ma a halin fuciya waktu lifa fi sobatihi kuma ma shi har an yi saɓani akan wai shin shi tabi'i ne ko ko sahabi wa muhammad bin abi bakar laysa bi hadhihi almanzilati inda an-nas amma muhammad dan sayyidina Abubakar ai bai kai wannan ba idan ma da za ce su biyu ne a bada daya sare mai kai to ai guma asara kan muhammadu so dubu da asara kan marwan bin hakam wa marwan min aqran ibn zubair ila yi ta kawo dai bayani yace shi fa tsaran su abdullahi dan zubair ne shi marwan ba fa tsaran muhammadu bane a harkan karatu da ilimi da kula da addini da da abubuwan da ya kamata kuma ballantana akan kazafi ba ma ƙara suka kawo ba kawai ba mu wani muje mu kashe shi da ma ƙara aka kawo aka yi bincike hagara da sauƙi an gano wannan ko Allah ya raba mu da fituntunu to mu koma sama sai malam ya ce wa inna ma alaihim an yatlabu haqqahum asali ya kamata in ma an kama wannan wasiƙa to su nemi haƙƙin su ne inda hu a wurin shi Usmanu alamar wana akan marwana ya cutar da su wasu wahu in ma akwai wani wanda ya cutar su banda marwanan sai su rubuta list su ce muna tuhuman wannan takardan da marwana da wane da wane da wane da wane halifa yau ga kara mun kawo ma a je a bincika ba magana ta kare ba 'a sun zo ne suna so su tsara ma usmanu ga yadda suke so a yi to kaga wannan aibi ba ma sabata kana huwa munafizuhu abin da ya tabbata sai ya yanke sai ya zartar da shi wa akhidhu ya riko da shi in kana lahu akhdhu in ya cancanta a rike shi wato in marwana ko wani shi ya cancanta a kama shi sai ya kama shi wal mumakkinu liman ya'khudhuhu bil haqqi don shi ke da daman ya kama duk wanda haƙƙi ke tare ke wurin shi wa ma asabiqatihi wa fadilatihi wa makanatihi tare da rigayen shi marwana din nan da falalan shi da matsayin shi lam yathbutu alaihi ma yujibu khal'ahu fadlan an qatlihi ba a samu abin da ya zan ya cancanta ma a cire shi daga sakatare ba balantana a kashe shi to amma suna magana a basu shi sai ya sa footnote sai mu tashi eh, sai ya sa kuma wa amsalu ma ruwiya fi qissatihi annahu bil qada'i sabiq ta'allaba alaihi qaumun li ahqadin aitaqaduha to kaga daga wannan matsayin to sai madina ta dauki wuta kawai ta dauki fitina wannan shine matsayi na karfe da Usman ya dauka daga nan sai da ya rasa sai da ya rasa tunda ya gaya musu ko dai su kawo shaidu shi dai bai rubuta bai sa rubuta ba ko su kawo shaidu ko kuma zai rantse da wallahi tallahi billahi allazi la kai wato usman na da hakuri ma kowa dai da irin rayuwar shi in sauran halibobi to kamar ma tuhuma kamar kware kenan ma an zo a kware shugaba kuma ba halifan duniya yana da sojoji dubbai kulura yana da sojoji dubbai lokacin matasan sahabbai sun shigo cikin masallacin suka ce ka ba da dama yanzu duk a fitar da su masallacin nan ko kuma duk a kashe ko kuma duk yadda za a masallacin nan a yi ya yanzu masallaci a ce ni ne na haɗa husuma da yaki a cikin masallacin manzo Allah a kashe jina ne a cikin masallacin manzo Allah a ɗauki kwanuka ana wanke masallacin manzo Allah ana tura jinin da aka zubar suka ce shi ne mafita ya ce a ku bari zan gamsar da su zan kare abin da na sani yana gama wannan ya shiga cikin gida sai wuta ta tashi kawai suka ce ai ma an kyale shi ne cikin dare suka kama kashe mutane da tun lokacin an gama da su da an gama da su in ce a an kuka ce yanzu su tafi yadda suka fusatan nan sai ya zama fada ya faru amma matasan nan sun shigo masallaci da makamansu su ma suka ce tuhuman shugaba a zuwa gaban shugaba ana tsagalgale mashi irin wannan har ana neman wasu yaran tsaye to ya rantse mawa Allah ya taimake mu sai mu tashi wannan riwaya da irin makamancinta sai mu karanta shi dai tun da shi yanzu zai zama karatun bai da wani daɗi fitina ce zalla har zuwa ƙarshen ta sai mu shi asima ta gaba an gane wannan ko